كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود kamar ba su taɓa zama a cikinta ba gabanin haka, ku saurara lalle an kori mutanen Madiyana daga rahamar Allah wato an tsine masu ta hanyar saukar da azaba a kansu, kamar yadda aka kori samudawa daga gareta ta ta hanyar saukar da fushin Allah a kansu.